a girmama annabi muhammadu a girmama annabi muhammadu a girmama annabi bolin bolin for mike a girmama annabi muhammadu annabi muhammadu ya annabi muhammadu mutane a sa nutsuwa saboda annabi muhammadu zan bayanin siffar annabi ne da kyan hali su a bayyane yau bayani zan yi wa mutane kusan ba halici a annabi ba annabi muhammadu shi muhammadu gagara koyo ne a halinsa mai sauƙin kai ne mai kyakkyawar tarbiyya ne kamar ba maraya ya tashi ba annabi muhammadu ustaz silama ya san haka ba a taba ji ya ci amana ba bai taba hirari da mutum ba bai taba zaunawa ya tashi ba sai kaga yana zikiri shugaba annabi muhammadu kaga shi bai taba yin ƙarya ba bai taba yi wa matan shi gori ba bai taba daure musu fuska ba har wasa yake yi da su shugaban annabi muhammadu Wata ran da kansa yake shara a cikin gidansa ya gyaggyara yana tara yara su hira kuma shi ba aikensu yake ba annabi muhammadu yana kai gawa ya rufe ta yana kuma ziyarar makabarta yana jan sabai ya shige ta ya yi addu'a sannan ya gaba annabi muhammadu shi kadai yake yin tafiyarsa baya so a take bayansa yana yin tafiya mai nisa ba tare da ya ce a bi shi ba annabi muhammadu mazan Allah shi ne yake fara sallama in ya haɗu da mutum ya ba shi girma in ka miƙo hannunka ya kama ba za ka gaya kubce maka ba annabi muhammadu da hannun yake gaida faƙirai. yana gaisawa da tajirai yana kuma ɗaukan jarirai da hannunsa bai kyamace su ba annabi muhammadu da hannunsa ne ya ɗauki daniya ta kata da ta sanda ya yi jiya da hannun da ya shafa saniya ta da garke ba ta fasa ba annabi muhammadu da hannunsa ne ya tatsi nono na budurwar akuya mara nono da hannun da ya shuka dabino ya yi abu da an yi ba annabi muhammadu da hannunsa na ya kari itaciya ita da mata kubba amintacciya ya bai wa sahabbai suka yi fice suka yi yaƙi ba ta karye ba annabi muhammadu da hannunsa na